This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM. a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niya fm haka kuma ana iya jin shirye-shiryen namu ko da yaushe kuma daga ko ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu da wannan lokaci Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen na wannan lokaci da fatan kuna lahiya kafin mu ci gaba ga Ibrahim Ka'almasi Garba da kanin labaran duniya. Yau Laraba za a gabatar ma shugaban Amurka Barack Obama cikakken jadawalin shirin yaƙi da mayakan ƙungiyar daular Islama. fararen hula biyu sun mutu a wani fadan da aka gwabza a birnin donetsk da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gabashin ukraine sannan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce majalisar ta ɗinkin duniya na jagoranci wajen yaƙi da ɓarkewar cutar ebola a yammacin afirka To bayan labaran duniya muna tare da rahotanni daga Najeriya da Nijar. Daga cikin rahotanninmu na Najeriya akwai wani akan harin da aka kai ɗazu-ɗazun nan kan kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Kabuga a Kano. Za ku ji tattaunawar da nai da wani ganau wanda yanzu haka yana wurin. Akwai shirin himma ba ta ga rago da Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. Idan lokaci ya bamu dama za ku ji ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba za a gabatar ma shugaban Amurka Barack Obama cikakken jadawalin shirin yaƙi da mayakan ƙungiyar daular Islama. shugaba obama zai gana da janar lloyd austin shugaban sashen bayar da umarni ga sojojin amurka don su tattauna kan kokarin da ake kan yi na haɗa kan ƙasashen duniya ta yadda za su iya fatattakar ƙungiyar ta daular islama wadda ta kwaci sassan iraki da siriya kamar yadda yake fata shi ma sakataren tsaron amurka chuck hagel zai shiga tattaunawar kwana guda bayan da ya gaya wa wani kwamitin 'yan majalisar tarayyar amurka cewa wannan aikin na da sarƙaƙiya kuma zai ɗau lokaci ya kuma jaddada muhimmancin haɗa kai sosai janar martin damsi hafsan hafsoshin sojojin amurka ya gaya ma wannan kwamitin cewa da zarar ya lura cewa akwai buƙatar sojojin amurka su mara ma na iraki baya a wani fagen daga zai nemi izinin hakan daga shugaba obama shugaban na amurka ya sha maimaita cewa ba zai tura sojojin yaƙi gadangadan zuwa iraki ba Wararen hula biyu sun mutu a wani hwadan da aka gwabza a birnin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a gabashin Ukraine, wanda shine karo na farko da aka samu hakan tun bayan da 'yan majalisar Ukraine suka kada ƙuri'ar bama yankin 'yancin cin gashin kai. Jami'an hukumar yankin sun ce an hallaka fararen hula biyu aka raunata uku a yayin wani mummunan barin wuta a wata unguwar to amma ba a san takamaiman lokacin da barin wutan ya auku ba. Yawan mace-macen fararen hula a yankin na Donetsk na ta karuwa duk da yarjejeniyar tsagaita wuta. A ranar Talata, Majalisar Dokokin Ukraine ta amince da wata doka mai ba da 'yancin cin gashin kai na wucin gadi ga yankin da kuma ahuwa ga 'yan tawayen, amma banda waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka. Manuwar sabuwar dokar wadda shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ba da umarnin kahwata ita ce kawo ƙarshen tawayen da 'yan aware suka yi watanni biyar suna yi wanda ya laƙumi rayukan wato mutane wajen dubu uku ya kuma nakasa siyasa da tattalin arzikin Ukraine. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya ce majalisar ta ɗinkin duniya na jagoranci wajen yaƙi da ɓarkewar cutar ebola a yammacin afirka ya gaya manema labarai jiya talata cewa da shi da shugabar hukumar lafiya ta duniya who margaret chan za su fito da jadawalin ƙasa da ƙasa na yaƙi da cutar a gobe alhamis a wani taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wannan ranar ake kuma sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan daftarin da amurka ta gabatar na kiran ƙasashe su gaggauta aikawa da kayan tallafi da asibitocin wucin gadi da kuma ma'aikatan jinya zuwa ƙasashen da cutar ta shafa sannan kuma a ɗage dokar hana tafiya irin waɗannan wuraren Mr. Ban ya ce babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani muhimmin taro kan wannan al'amarin a mako mai zuwa ya bayyana barkewar cutar ta ebola da cewa wani tashin hankali ne mai saurin munana da kuma ke bukatar daukar mataki cikin sauri jiya talata shugaban amurka barack obama ya ba da sanarwar tura dubban sojojin amurka zuwa yammacin afirka don su taimaka a harkokin lafiya inda mutane kusan 2,500 suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar Wani shahararren shehin malamin boko a China mai yawan sukar yadda gwamnatin China ke yi ma 'yan kabilar Uyghur 'yan tsiraru zai gurhwana a gaban kotu a yau dinnan Laraba saboda tuhumar shi da ake da lahin yada akidar awari. Ilham Tohoti shehin malami ne wato farfesa a fannin tattalin arziki kuma sanannen mai kare muradin al'ummar shi waɗanda akasari musulmi ne. waɗanda suka jima suna kukan an danne su a yankin yamma mai nisa na Xinjiang. Kawati wanda ya musanta zargin yada manuwar awaran na huskantar yiwuwar ɗarmin rai da rai muddin kamar yadda ake zato kotun da ke Urumqi headkwatar wannan yanki mai fama da tashin hankali ta same shi da laifi. Ganin sarƙaƙƙiyar wani al'amarin 'yan sanda sun dakatar da 'yan jarida da wasu jami'an diplomasiyar yammacin duniya da dama daga zuwa kusa da kotun inda ake shari'a shi ta hoti ɗin. An kama Tohoti ne a watan Janairu sannan daga baya kuma aka zarge shi da laihin ba da goyon baya ga ta'addanci da aƙidar aware a jawabansa da rubuce-rubucen shi da kuma irin abubuwan da yake rubutawa a kafafen yada labarai na kasashen waje. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce sun damƙe wani ba Amurken daga dukkan alamu so yake yayi iyo zuwa gabar Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce dogarawan tsaron gabar Koriya ta Kudun waɗanda ke kula da kogin han da ke daura da gandun da aka hana harkokin soji ciki sun kama mutumin ne da yammacin jiya talata kafar labarai ta yonhap ta ce mutumin wanda ga dukkan alamu ɗan shekaru talatin da wani abu ne an same shi ne kwanci a gaba kuma ga da alamar ya gaji sosai saboda ninkayar rahoton ya ce mutumin ya gaya wa jami'an cewa shi so yake ya gana da shugaban koriya ta arewar kim jong-un jami'an amurka dai ba su ce ufan ba kan wannan al'amarin wanda wani abu ne da ba a saba gani ba na ba amurke mai niyyar ƙetarawa daga koriya ta kudu zuwa koriya ta arewa ba bisa ƙa'ida ba a bara ma sojojin koriya ta kudu sun harbe wani ɗan koriya ta kudin har lahira wanda ya nemi ya yi iyo zuwa koriya ta arewa ta wani kogin na daban a yanzu haka koriya ta arewa na rike da wasu 'yan amurkawa akalla uku Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗazi-ɗazin nan wasu mahara da basu ma ɓoye kansu ba suka yi tattaki suka shiga kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke kabuga kano suka je wani aji inda ɗalibai ke ɗaukan darasi suka buɗe musu wuta tare da tada bama-bamai mutane da dama sun mutu wasu sun ji ciwo kamar yadda za ku ji daga bakin wani shaida ma'aikacin wurin wanda na tattauna da shi yanzu yanzu nan. Kano Kabuga Annex Annex Annex kusan akwai inside akwai annex A ah, sorry akwai outside akwai annex building to annex a cikin tiyata ne aka suka shiga suke a harbi mutanen suka samu su da kenan ɗalibai suna cikin ɗaukan darasi a aji aka shiga aka buɗe musu wuta suna cikin aji da malamin nasu shi malamin nasu ma shi ma diyan escape amma mutane sun mutu sosai idan na gani mutane yara yan ƙanana jarirai wanda ba su yi shekara ba na hannun staff din ana ɗan kula da su ko a san sai iyayensu. Eh kenan jariran kenan suna tare da iyayensu ne da ke ɗaukan darasi a wannan lokaci. Kwarai eh, ne haka. Na eh, muna cikin muna cikin imuwa da damuwa sai saboda an kashe mutane a lot da ba za mu iya faɗa ba tun da akwai wasu da aka kai asibiti. Wasu da yaran su ma 'ya'yan ma ga sunan ana an ka kai su wani gani a dan kula da su kafin a ji iyayen nasu za su ce ba ko ba su ba ya eh. akwai tama da cikin tama aka tattaka ta ta mutu saboda panikin kuma sun zo ne su mutanen in form of suits da suit ash color haka kuma sun zo ne a daidai da sau da backup din su wata bakan mota haka da suka zo suka shigo suka yi ta harbe harbe suka harbe ma masu gadi sannan suka shiga suka suka sabon fata a cikin ma akwai hada bindiga aka gani da kuma ina gani zai fata da bari bari knows da shi ma ya mutu to a samtakin dai akwai clinic na makaranta an akwai wasu da dama da aka kawo kuma akwai wasu da aka kai murtala na clinic hospital e eh, yawa ya zuwa yanzu mai hukumomin jihar kano suka yi ko suke yi akan wani abu well an turo security police da kuma civil defense lot amma an awa after an gama komai sannan sukan students suna ta raya su ma suna cewa ba a so ana dukan su saboda sun zo kuma mutanen nan ya shin ba wai kawai ba ne sun zo an ga su an ga an ga appearance wanda na tattauna da shi kenan game da harin da aka kai kwalejin horas da malamai da ke kabuga a kano To ga dukkan alamu an gano kwararrababben mushen jirgin saman sojojin Najeriya da ya ɓata kwanaki shida kenan a sararin samaniyar jihar Adamawa kamar yadda za ku ji bayani daga bakin wasu shaidun da suka yi ma Ibrahim Abdulaziz bayani. Boka Boka. Ok Boka yana kusa da ina ne? A sama mun cika ne kusa da Zi. Eh, su ne suka tabo shi eh, a tudu da. Jirgin nan gaskiya sojojin nan sun shiga sun sake fitowa amma sai sun bi hanyar haul za su zagaya don akwai babban kogi yana bayan barda yana bayan barda yana gefen gabu ne amma akwai kogi barda ce yawa ta wani gefe ne jirgin ya fadi za su dauki mararaban kwajafa sai su je felamdi to in suka je yan zasa za a nuna musu inda ya fadi kenan jirgin ya fadi sai na ya fadi ne a gabon gabon a gabon na wani karamar hukuma kenan karamar hukuma gombe ya aka yi aka ga jirgin makiyaya ne da maharba da su ne suka ga jirgin. To sai dai kuma yayin da wannan bayanai ma ke fitowa shi ko babban hafsan askaran sojin saman kasar adesola amosu a wata hirar da da wasu kafafen yada labarai game da halin da ake ciki ya ce fa har yanzu ba sa da cikakken bayani na inda jirgin ma ya bace ko da ke ya yaba wa jama'a game da irin bayanan da suke badawan haka ne ita ma gwamnatin jihar adama ta fitar da wata sanarwa inda ta nuna ta game da bacewar jirgin mr solomon kumanga da ke zama sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar adama honorable ahmadu murfintiri ya fa bayyana yadda gwamnatin jihar ma ta ji da wannan labari na bacewar jirgin gaskiya gwamnatin adama ta san cewa lailai an yi asara ne sosai domin eh, wannan jirgin yana taimaka wurin wannan yaki da ake yi yanzu na da 'yan ta'adda sabili da aka shi eh, shi gwamna ya nuna juyayin ransa musamman su pilot ɗin wanda yanzu a halin yanzu ba a san yanayin da suke ba kuma ya yi addu'a allah maɗaukakin sarki ya dawo da su lafiya su sadu da iyalinsu ya kuma gode wa sojojin Najeriya a bisa irin kokari da suke su gani cewa sun magance wannan bala'i da ya addabi jihar Adamawa. Kawo yanzu ma jirage masu akan angulu na soji ne ke ci gaba da shawagi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Daga Abuja kuma Nasiru Adam el ya aiko mana da cewa mukaddashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya kirkiro da wani sashen kula da yakin neman zaɓe a Najeriya. Rundunar dina samun suka daga jam'iyyun adawa na takurawa 'yan adawar in sun aikata wani lamari mai kama da kamfe, amma hakan tamkar bai shafar jam'iyyar PDP mai mulki. Tsohon gwamnan Gombe sanata Danjuma Goje na daga cikin 'yan adawar da ke korafin 'yan sanda sun takura musu bayan gayyatarsa da 'yan sandan suka yi biyo bayan shiga maza basa da ya yi a jihar Gombe. Laifuka na guda biyu ne Nasiru. Yanci na tara mutane, na tafi da mutane da yawa motoci sun fi ɗari ko mutane sun yi Wannan kuma laifi ne yi ba a fara siyasa ba, mutane da yawa. Laifi na biyu shi ne na zo kwana wajen hudu ko biyar kuma kullum gidana a cike yake an ce ina kyauta a mutane wannan kyautar ma ya iya ta da hankali kuɗin ce kwamishina to yanzu yaushe ne aka ce ba a harkokin siyasa ai abin zai ba da ba dan zagaya ne maza ta kuma su doka ne sannan in ma an ce ba harkokin siyasa taron da pdp take yi a ƙasar jihohi din nan ne sunansa ko da wannan satin da ya wuce an yi taro a mina rumfa rushe da gwamnan sauran ya mutane har matan zuwa ta ciwo kuma wannan satin ma za a yi taron jihohin arewa maso gabas na pdp a gombe ce masa za ka yi hana taron wannan amma in ba hana zuwa gombe ba a bisa doka ni zai hana zuwa gombe na yi mukamai a gombe na yi minista na yi gwamna ina sanata yanzu ta ba zo gombe ba. wannan dalili na buƙatar fayyace abin da ke zama kamfe ya sanya na tambayi shugaban hukumar zaben farfesa tairo jega kan menene matsayin hukumar kan lamuran da ke faruwa a halin yanzu farfesa jega ya ce don gwada ayyukan waɗanda ake son su yi takara ko manna hoto da kirari ba zai zama kamfe ba amma kyakkyawar mu'amalar su da jami'an tsaro yana da kwarin gwiwar ba za su keta doka ba kowa da huruminsa su kansu jami'an tsaro suna da ƙididdiga da suke yi na sanin eh, ina ake tsammanin matsala za ta faru ta zaɓe kuma waɗanda matakai ya kamata a ɗauka duk da yake ba jami'an tsaro muke ba hukumar zaɓe muna tamun ƙididdiga a jihohi sanin ina aka fi tsammanin matsala za ta samu ina ake ganin sauki zai samu ya kamata su sa ido. Kasancewar zaben 2015 za a yi shi ne a watan Fabrairun baɗi ya nuna za a fara kamfe a hukumance a watan Nuwamba. nasiru da Ma'il kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To idan Allah ya kai mu an jima da daddare akan wannan sashe da aka kafa a rundunar 'yan sandan Najeriya muke son jin ra'ayoyinku wato wannan sashe na kula da yakin neman zaɓe a ganin ku jami'an tsaron da aka ɗora ma alhakin kula da yin wannan aiki za su yi adalci tsakanin duka jam'iyyun siyasar Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma, ma'aikatan ma'aikatar makamashi da man fetur sun shiga kwana biyu da fara yajin aiki da zaman dirshin a kofar ma'aikatar, kamar yadda za ku ji dalilansu daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin su Malam Muhammadu Buda, wanda ya bayani ga wakilin Abdullahi Mamma Ahmadu. Abubuwa da sun yi zahi. In kuna tuni eh, nan da wata goma, mun ta yajin aiki. Saboda waɗannan abubuwan da kullum muke nan muna ta e, eh, biskansu. Wannan abubuwan mine ne? na farko halaye waɗanda muke aiki cikinsu ba na ƙware ba ne na biyu akwai zance na stati partikile ma'aikata diya suwar stati partikile nan ga an basu me wannan mun ka ce mine ne wannan da aka ce eh, tura ga cima rupture d'égalité entre les fonctionnaires wannan rupture d'égalité na ya za a ɗauka stati partikile a ba wasu ƙungiya wata kungiya a hana mata bai cancanta ba tsawon kwanaki biyu dai ma'aikatan za su shafe suna ta zaman dirshi da yajin aiki a gaban ofishin ministan da ma daukacin ofisoshin da ke cikin fadin wannan kasa ta Nijar wanda a cewar malam Muhammadu Buda yin hakan na da matukar tasiri e dole tasiri zai yin shi don saboda yau kwanan ga biyu da muke nan muna yajin aiki ba kusan abubuwan da za wannan yajin aikin namu zai boloke ba abubuwa da zai boloke cikin wannan tahiyar tamu yau mutane da ya tun da suwa suke nan suna zakuwa suwa tambaya a ta yi musu control don saboda muna cikin yajin aiki babu dama mana kun gani ko yanzu an samu cikas a nasa bangare babban mataimakin magatakardan ofishin ministan makamashi ya tabbatar wa 'yan jarida da cewa ma'aikatan sun yi gaggawan tsunduma yajin aikin ne kawai alhali kuwa suna ta kokarin warware matsalolin da su ma'aikatan suka ce suna fuskanta malam hassan garba babban mataimakin magatakardan ofishin ministan makamashi da man fetur ne mun tattamna muna ga tattamna kuma da ministera na eh, finance don a samu fahimta tsakaninmu nan zuwa kwanaki kadan biyu ko uku za a samu eh, sasantawa a kan wannan eh, haraka game da kudaden da suke bukata sandikakin nan yake bukata na gaya muku cewar SSH na ministar da finance ya ba mu bayanin cewar nan zuwa kwanaki kadan insha Allahu za a sassanta. Yajin aikin daidai shafi tsawon kwanaki biyu wanda za a kawo sa a gobe wanda kawo yanzu da nake haɗa wannan rahoto ba wani sulhu da ake ganin bangarorin biyu za su cimma dangance da kawo ƙarshen yajin aikin. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ba a biyan ma'aikata, babu biyan ma'aikaci. To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin himma ba ta garago wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. Himma ba ta garago. daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc na shirin himma ba ta gargo yake zo muku kuma yana baku labarin 'yan afirka masu taka rawar gani a kasashen waje jima masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a makonni guda biyu da suka wuce kun ji ina ta hira da malama saudatu zahardin wadda kwararra ce a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da kuma shugabanci na gari a na amurka wannan mako mun ƙara mu malama sadatu wai wace irin shawara zaki baiwa mata matasa ne kamar ki yadda su ma za su taso su tafi da rayuwarsu ingantacciya ba tare da kaucewa tsarin al'umma ba da kuma addininsu da gargajiyarsu da matar biyar da iyayensu suka ba su to wannan abu da dama misali idan eh, waya Allah kowane addini kake ya kamata ya zama cewa ka yi abin da ya dace mm. abin da ya kamata da ba zai shafi harkar lafiyarka ba mm. kuma ba zai shafi harkar rayuwarka ba kuma ba zan kauce wa wannan magana ba iyaye na da muhimmin rawa da za su iya taka wajen yawanta sauraron 'ya'yansu ba sa kamantawa sosai yadda kike nunawa a ni ban ce maka ba ah, galaji ah, ni ma ai ba wani mai rigima nake ba tambaya nake yi <laughs> ban ce maka ba amma duk abin da ce shi ne ya kamata iyaye hmm. suna yawanta sauraron ƴaƴansu kada su rinka nisanta su a koda yaushe idan misali an ga yaro ya keɓe ko an ga yarinya ta keɓe kila akwai wani damuwa da yake damunta kamar akan waɗanne irin batutuwa kenan yanzu misali kamar yanzu irin wayannan eh, eh, hanyoyin sadarwa hmm. ta kamar su eh, hmm. yanar gizo-gizo kamar su facebook hmm. twitter whatsapp especially ma musamman tugo tugo ai wannan tugo din tugo ne ya kamata ya yi go kenan ai ya kamata a share shi to amma Eh, wani bin za ka ga iyayen ba za su yi waya ba samarin su za su yi musu waya ko kuma su yi wa iyayen karya hmm. su ce suna buƙatar littafi ko wani abu daga ciki su rage wato in ne magana kamar karatu ne iyayen suna sauraron 'ya'yansu amma duk wani abu na daban kuma ko yadda suke yawa hmm. ya kamata abin da ya shafi bangaren rayuwarsu mm-hmm. suna zama suna tattaunawa da su misali yarka eh, ta balaga ya kamata a ce in bata samu miji ba ya kamata ya zamanto cewa kana samun zaman tattaunawa tare da ita da wanda ya zo wurinta waye ya zo wurin ki a'a ba wai ka fara tuna waye ya zo wurin ki ko ka ce za ka fita ka ka kore shi ko ka ka ci mata mutunci a gabansa a'a ya kamata ka zaunar da ita ka tambaye ta me ina yake a cikin Eh, eh, yawa eh, da siyasa mm. har ka gane ko ma menene kuma ka mm. fahimci alƙiblar abu mm. amma in ba haka wanka ce za ka nemi ka sa ƙarfi ko iko to to gaskiya <laughs> za a kai inda ba a tunani lokacin za ka ga sun fara ɓoɓɓoyewa a ɓoɓɓoye wannan sai ka ga har wayan abubuwa ma matsaloli sun fito a tun yaushe daga cikin waɗanda suka taimaka miki gashi nan yau kin zama jaruma jaruma jaruma mm. ban kai ba mm, to shi kenan naji dan lissafan mana ɗan kaɗan daga cikin da suka taimaka miki gashi nan yau dai muna amfana daga irin ilimin da kika samu kuma mun san nan gaba ma za ki samu ƙari galadanci kana tambaya da yawa ba na yi hakuri aiki na ne to daga cikin mutanen da ba zan manta ba a rayuwa na shine mahaifina mm. uh, ya bani kwarin gwiwa wani ne shi sunan shi muhammad suleiman zaraddin ana ce mishi abbas hmm. soja ne sojan sama ne daga dai dan cikin abubuwan da zan iya tunawa yakan matsa mana akan karatu da na arabiya da na allo don ba kamar yanzu ba da ake da eh, littattafai da dama na addinin musulunci hmm. amma a lokacin muna kowa yana da allansa yana da alƙalamin shi yana da tawadarsa Allah sarkin ajiye allan nan yanzu <laughs> dan ba wuya shekaru hmm? nawa galadanci <laughs> shekaru nawa amma eh, yakan sa ni na tuna irin wayannan abubuwan akwai akwai lokacin da ban je islamiya ba na ya karya da ya tashi ya mun wani duka har yau na da wannan taban kin ga ko babu ƙarya kenan yanzu a babu <laughs> babu ah, malama sadata mun ji daɗi da kika zo wannan fili na himma ba ta garogo mana muke adda Allah mai da ke New York lafiya kuma ki ci gaba da abubuwan da kike yi sannan kuma muna fata za ki ɗauki duk irin ilimi da basira da kike da shi ke kai shi amfani ba ma kawai matasa mata ba mata baki ɗaya da ma duk mutan Najeriya haka ne haka ne ni ce da godiya to masu magana suka ce idan rana ta fito littafin hannu baya kare ta anan hira ta mu take karewa da malama zahar din sai kuma wani makon sha allahu zan dawo da wani bako mai suna sala shazali dan asalin chadi kuma za ku ji kuma me yake yi sai dai na kawo muku shi yanzu a madadin sauran abokan aiki na duk a nan birnin washington dc musamman ma bakuwa ta na makonni uku da suka wuce malama zahar zaharuddin ne bello habib galadinci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum da a gaida bello galadanci da abike tattaunawar shi saudatu zaharaddin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Bilyaminu ga Kokkol, jihar Adamawa, Najeriya. Ya ce, wani abu sai a ƙasa ta Najeriya. A yau ina magana ne akan wasu masu kishin aljihunsu wanda suka tattaro gwamna ɗan baba sun tai. Daga gadon asibiti suka dawo da shi gida Najeriya. Wai da sunan ya zo ya ci gaba da mulkar al'ummar jihar Taraba. Hakika wannan abun Allah wadarai ne, kuma hakan ba komai ba ne illa cin zarafin ɗan baba, wanda bai gama mallakan hankalinsa ba. Haba jama'a, wai ya za a ce wanda bai san an dawo da shi Najeriya ba zai mulki mutane fiye da mutum miliyan waɗanda suke da hankalin kansu a gaskiya ya kamata su sake lali. kuma ku rungumi ƙaddara domin mulki Allah ne yake bayarwa wallahi wasu dabaru da bin wasu hanyoyi ba su dace ba ba zai sa ku karɓa mulki daga muƙaddashin gwamna garba umar utc ba shawarar da zan baku ita ce ku gaggauta mai da shi asibiti ya ci gaba da karɓar magani ko wa Allah inda rabo sai ya warke. Amma dawo da shi da kuka yi ba tare da ya samu lafiyar kwakwalwarsa ba aikin baban giwa ne a zahirance. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya raba mu da sharrin zukatanmu. A gaida Malam Yusuf yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da takaitattun labaran duniya. Yau Laraba za a gabatar ma shugaban Amurka Barack Obama cikakken jadawalin shirin yaƙi da mayakan daular Islama. Fararen hula biyu sun mutu a wani faɗan da aka gwabza a birnin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a gabashin Ukraine, wanda shi ne karo na farko da aka samu hakan tun bayan da 'yan majalisar Ukraine suka kaɗa ƙuri'ar baiwa yankin 'yancin cin gashin kai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Kimon ya ce Majalisar ta Ɗinkin Duniya na jagoranci wajen yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a yammacin Afirka. Ya gaya ma manema labarai jiya talata cewa da shida shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO Margaret Chan za su fito da jadawalin ƙasa da ƙasa na yaƙi da cutar a gobe Alhamis a wurin taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani shahararren shehin malamin boko a China mai suna mai yawan sukar yadda gwamnatin China ke ma 'yan kabilar Igwayar tsiraru zai gurfana a gaban kotu a yau dinnan Laraba saboda tuhumarsa da ake yi da laifin yada aƙidar aware. Da takaitattun labaran nan muka kai karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye kuma a wannan lokaci za mu so jin ra'ayoyinku akan Sashen da mukaddashin Sufeto Janar na Najeriya Suleiman Abba ya kirkiro da shi a rundunar 'yan sandan Najeriya domin sa ido a kan yakin neman zaɓe. A ganinku ku wannan sashe zai yi adalci da gaskiya tsakanin dukkanin jam'iyyun siyasar najeriya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da mai hada mana sauti jule da gresham da injiniyan mu mr misha ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai an jima da daddare da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.